tafi ko a gare yayin da suke gabatar da abubuwa ya kasance abin da samun da shi yi don ya kasance motsa da kasance sauki a gare shi ma'ana ko da sun faka a da su nauyi a su ko ke in sarki su aiwar kai Gracias.

la إليه

daga cikin fa'idar da ba su da bayan shi ya bayyana da ran ga ya kuma bai ta da ran ga ya ce ga ya shi a nan wajibi ne ga ya fi shi to amma da yake mahaifi mahaifi idan ta ɓangaren shi ba ki za su yi akan ya fi kai na ba za ka ce ko ko tun da ba ka ya kuma abin da ya shafi a ba rayuwa ne da ta turawa ne ba Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi wa ta'ala. Allah ya yi

kai abin da ake bukata a gyara waɗannan kwataje da su yi wani mutuncin addinin da rayuwa ni na da wannan ita ce kuralle shawara da nake bayar wani abu mamaki ne duk da nake ba wata aiki na wani na ba tsofaci da mata da su da wace ma'aikatar dacewa wace don haka ɗalibai da nake Allah ya yi wannan kuma suna musira ne ana da ya goma zuwa manyan manyan abubuwa guda shi ne addini rayuwa sana'a addini rayuwa sana'a aware admission zuwa wannan makarantar insha Allah za yi saboda al'amarin da yawa kuma yana shi da kusa haifa da shi zuwa ƙarshen 2008 shekara da lokaci a ɗauki wani yara a kafin ba yara da sunan shi da sunan mahaifin shi da sunan kakan shi da sunan mahaifiyar shi da lambar wayar mahaifin shi da kuma adres sai a yi kona bayi na ka aiko mana mun bude musu registration file a kan ainihin wato data da suna makaranta so da haka muna rajistar da su ko kowane aji muna son yara talatin da biyar so da haka a yanzu haka akwai azuzuwan su yara su na da azuzuwan su sannan makaranta a yanzu haka muna kan aikin gina da yanzu haka muna kan aikin gina wanda insha Allah ta'ala January an je firamare ko sai muka ce waɗanda suke nesa sai su saka yayansu a makarantun da suka dace na kusa da su idan yake kai firamare tuni amma sai da wada a wani concentration ne shi sai kawai sai ce da shi domin duk da aka gaba da shi yanzu da saka da shi concentration nan da shi ba a concentration sai a ba shi admission number wannan admission number ko nan da shekara nawa ne ka zo da shi cewa shekara biyar ta abu ne a ba a da ko mai ko sai ake shi a ne da da shi a a yi yi ana sai wasu waɗanda suka haifi mata su wani na bayan mai da su na da a wajen su na bayan na sa mata da jini sai a sa mata da da aka ba a ce an ta da abariya wani ce shi ita ma da abariya da ba. da ma da shi sahabbai kan da suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya tsara akwai wani abu ya tuba kan shi da rayuwa ba wanda ya tsara shi suka bi annabi aka kin da hali aka ta musulunci bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam amma kan kuma ta annabi ya rasu an ba shi ana bin shi abubakar ya zo ya zama halima sai na umar ya zo sai Allah ya dallo musulunci ya ga wani gari duk wani sahabi ansar da muhajiri namiji da mace ya ga ba ku duk wani ana ibara a su wannan mai ne ba shi ne pension da da kuci ba wannan ainihin pension Aisha ta ce duk wannan da suka gabata ba su kare ba sai wani wata sai a sake kawo masa Abdullahi dan Abbas ya ce kudin sun yi mai yawa har sadari ya rinka nema na kashe wata rana yana da wani almajiri wanda in yana wa'azi da larabci shi almajiri yana fassara mishi da farisanci sai almajiri ya ce Allah ka ba ka san da yake aiki a jiwa na aiki ba ka ce so ne ya ce kai ta mace ya ce da dan ne da mace na dawo sai dai mafarki sai na da ce da hajji mabrurun wa umratu da qaba hajji ta an karba wa ka da ya ce da dan ne ya wa malamin na ilmi a ba ka

wannan koyon yan fiye da suke da wata sana'a a ba a wani yi ko saba yanzu kina yan fiye kin dawa kina karantarwa kuma kina da wata sana'a wanda kika yarda da karantarwa sai da zama kina da wata tsakin shago a cikin yawon da ke wanda wannan zai ba ki abincin har da za su wasu insha Allah amma da ƙarshe inda da mai da wannan manufa ta yi ta alheri Allah ma ku shi sarki ya azurta ni da abin da zai wadatar da shi ko da ke zama karatun ki تنزو أبغاء سيدنا يعني أفضلنا عقد من يلوك أسرع وقم يزل مفهول بإيسنا صالح بينا kamata a da to amma asalin akwai kuma sunan alma alma asali kama asma'u to akwai alma'u asma'u alma'u ita ce dawwamammiya ko dimantacciya ko wata kada da kafin wannan kuma in ya zo shi ne da kai alma'u imam abu ko babu ne wanda shi ne ya da ce amma sauran wasu suna yana amfani kamar adamus adamus shi ne sunan adam ko adam da kiristoci suke faɗi su sa ya shi ne ya ke tambaya kuma musulmi su a adam waɗanda da su ne ya abubuwa da rage tunawa a bayan su su mai kuma na amsa wanda ne kuma cewa a yi wa shek amfani da addu'a da ba da ya ce a wannan da yawa muna addu'a a wannan amfani da Allah ya ba Allah ba da cikin sarki ya ba shi amfani da ne wa mana kayan sallah muna zaune da al'asar wanda ke mana amfani yana shi a asibiti ba da shi ko da za ku je gaishe shi aka ce kai ba a bari ma a samu damar da zai shi ta ce ku bari bari ciki ne sauri kuma sai aka zo mana da labarin cewa a ya bari shi bayan mun yi sallah su ba a ka'aba muka je muke mishi sallar gawa dan haka aka rufe ɗanka ya rinka zuwa makaranta zan ba shi dirhami biyu in Allah ya so ɗanka nan gaba sai ya zama babban mutum ya zauna irin kujerar da sarakuna ke zama kuma sai ya ci irin abincin da khalifa yake ci wannan abincin suna kiran shi farujar kamar yanzu a ce ice cream aka kawo abincin sarki sai a kawo dan wannan da a dan kwano dan fitili sarki ne kadai zai ci sai baba abu yusuf kan kankare da dariya ya ce algaba ta mala abu halifa ke nan dan nawa ne zai ci wannan abin da sai manyan manyan karatu kawai inda zai kace bar dana an bai shi gaba da karatu a takaice ne bar dana ya ci gaba da karatu har Allah ya mai da ta babban malami ya zama shi ne shugaban alkalai gaba ɗaya na garin bagada ranar aka zo aka zauna ga kujerar manya-manyan sarakuna sannan ga kujera a su, aka kawo abinci wanda sarki da baƙi shi ba su can sai aka kawo wannan dan balon zargin nan sai shi sarkin da aka miko komai shi kadai yake sai miƙa wa wannan abu yusuf ya ce an gama kamar a fara ɗauki abincin haka sai tun tsire da dariya ne tun tsire da dariya sai sarki ne ana shawo ta mala in girmama ka kuma in baka abu na musamman ka kuma kana dariya ya ce wani labari ne na tuna tsakanin babana da abu halima ina shi ba da wannan labari a shani waɗannan ƴaƴan jama'a mai risala ya faɗi wata magana ya ce wa aula ma'amu ya biyi nasu wa rabiba fi ajrin rabiyu إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين mafi alherin ayyukan da malaman tarbiyya suke ba da muhimmanci masu kwaɗayin lada suke neman shi ne saka alheri a cikin zukatan yayan mu da haka waɗannan yaya jama'a aikin malam ja'far mahmud adam a najeriya ba koyayye ba ne tsakanin masoya da makiya wanda har suna cewa kamar yadda tsohon shugaban ƙasar najeriya abu bayan da ya kashe sardauna ya zo yana dama saboda ya ɗauka dauka sardauna ya tara shi sai ne rashin sardauna sai aka ja ka shi aka sun sardauna sai aka da ba shi ma ake yi bawan Allah ya ci ko ba tara akwai da wasu sai ne yi na dama. ina cewa ina da yin waɗanda suka kashe malam da yanzu sun yi na dama ko da ba su ba ba malam Ja'far Mahmud haram, malami ne wanda ayyukan shi na alkhairi sun bayyana ko muna fatan su yi shi tun daga kabari Allah ya waɗannan ƴaƴan muka ce muna son mai tarbiyyar su akan su fi sahun malam da dan da asalin project din mashru'in waɗannan yara ne muka sa wa abu na abna'u ja'aba ƴaƴan ja'aba sunan mashru'in kenan jama'ar gari ne suka sa wa abun ja'afariya amma mu a makaranta abin da muke kiran shi abna'u ja'aba wato ƴaƴan ja'aba Allah ba mai jin sarki ya taimake mu don haka ce ma da shi ka zo daga sokoto za ki iya aikowa kawai a turai sokoto za ki amfani da shi darun hadisi salafiya number two stroke number four sama'ila ahmad road gaskiya fata zariya jihar kaduna najeriya in ba haka ba sai shi aiko hannu da hannu dan aike ya shigo zai ya ce kuka haka waya 080 33 zan mai mai ta dawo da salafiya number 2 stroke number 4 samaila ahmad rose gaskiya kwatas zaria kaduna state nigeria so da dama idan waya ta lalai ki tura sako in kika hope, that za ki samu amsa daga baya insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Allah ya Allah saukar da alqur'ani kika gane tsaya shi ya fi da nan sai ke rubutu ba sai ka ke turanci ba ita ne hadin ne da yin da turanci san ki wannan ku yan Najeriya ce wannan ba hana amma dai ba suna ba na ba boko ne ba na arabiya ne amma yana yi da rasu to so na kuma muna so duk ne da haka in ba za ta yi zuwa daga Saudiya ba in ba su da ya zo duk ƙasar da ya zo da shi amma da alhamdulillah wannan zan ba ma na sabayan saboda ta yi da el,